yau a wannan rana ta litinin biyar ga watan rabi'ul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da bakwai wanda ya daidai da uku ya daidai da uku ga watan ah, watan april miladiya dubu biyu da shida a wannan majalisi da muka saba karanta littafin al'ubudiyya na al islam ibn taymiya wanda muka ce a yau ba za mu karanta littafin al'ubudiyya ba a madadin haka za mu yi bayani ne akan hukuncin abin da yanzu yake gudana yake wakana ba a nan najeriya kadai ba da sauran kasashen musulmi na taron maulidi na annabi sallallahu alaihi wa sallam duk shekara an saba yin irin wannan tarurruka a gurare da dama a ƙasashe da dama daga jama'a masu yawa kamar yadda bayanin hukuncinsa kuma shi ma ana ta yi daga malamai da dama na ƙasashe da dama kowa da irin bayanin da yake yi wato mu ta ahlus sunna wanda yana daga cikin babban aikin ahlus sunna a duk inda yake kokarin tabbatar da gyara cikin rayuwa ta al'ummar musulmi da faɗakarwa akan dukkan abin da ake ganin ba daidai ba ne wannan ita ce rayuwa mai kyau ga al'ummar musulmi ba don ana irin wannan faɗakarwar ba to da yanzu shi kansa addinin musulunci ya zama tamkar addinin kiristoci an cancanza shi an jirkita shi an farar da duk wasu abubuwa na asali a cikinsa ya zama na sai gurɓataccen ne ake aiki da shi amma saboda faɗakarwa da aka sani cikin al'ummar musulunci tun kafuwar musulunci zuwa yau wannan shi ya tsare mana ingantaccen musuluncin har zuwa yanzu muna karanta shi har zuwa yanzu kuma ana samun masu riƙo da shi suna aiki da shi saboda haka faɗakarwa za su ci gaba nasiha za su ci gaba abinda kawai ake bukata a kullum shine idan za mu yi faɗakarwa ko nasiha dangane da abinda yake ba daidai ba za mu yi ta cikin ilimi za mu yi ta da hujja za mu yi ta a karance ba wai da ta ba ba wai ina zaton ba duk wasu abubuwa da za su wakana a cikin da'irar wannan addini to akwai bayanin su a cikin littattafai na malaman musulunci waɗannan tarurruka da ake yi da sunan tarurrukan maulidin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama abu na farko da ya kamata mu sani wanda kuma ba na zaton akwai mai ja a kansa sawa'un ya yadda a yi maulidi ko bai yadda ba dukkan mu mun yi intifaki haka na duk malaman da suka yi rubuce-rubuce masu cewa a yi maulidi da masu cewa kada a yi maulidi sun yadda da wannan abin da zan faɗa babu wanda yake da ja a kai wannan abu kuwa shi ne cewa maulidin annabi sallallahu alaihi ko taron maulidin annabi wani abu ne da babu bai wakana ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah bai yi shi ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba su yi shi ba tabi'ai ba ba su yi shi ba asba'u tabi'ina ma ba su yi ba tabaul asba ma ba su yi ba babu mai da akan wannan saboda haka al-qurunus salasatul mufaddala alƙarnin mukan nan guda uku wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ta su akan dukkanin sauran alƙarnai da za a yi bayan su wanda su ne ƙarni na sahabbai da ƙarni na tabi'ai da kuma ƙarni na asba'u tabi'i wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce khairun nasi qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم mafi alkhairin karni shine karni da na rayu a ciki wato karnin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne su kowane karni zama mafi alkhairi sannan mai biyu masa karni na biyu shi ne karnin tabi'ai almajiran sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan karni na uku shi ne karnin asba'u tabi'ina almajiran almajiran sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam. to duk mun yi ittifaqi akan cewa waɗannan alqurunul mufaddala din gaba daya ba su san wani abu taron maulidi ba ba su taɓa yi ba ba su taɓa kira a yi ba don haka wannan kalmar ma al-ihtifalu taro bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam babu ita a kamus din waɗancan alƙarnai idan suka ce maulidin nabi sallallahu alaihi wasallama suna nufin inda aka haife shi da sanda aka haife shi ne abin da suka sani in aka faɗi kalmar maulid abin da suka sani kenan su ce an haifi annabi sallallahu alaihi wa sallama a makka a lokaci kaza wannan ne kawai abin da suka sani da wannan kalma daga baya ta ɗauki wani sabon salo take ba da wata ma'ana daban daga cikin irin malaman da suka yi gaya mana cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da tabi'ai da almajiransu ba su san maulidi ba akwai shehin malamin nan da jinin malamin nan na malikiya tajuddin umar ibn ali al-lafmi wanda aka fi sani da al-fatihani tajuddin al-fatihani ɗaya ne daga cikin malaman mazhabar malikiya wanda ya rasu hijirar manzon Allah tana 734 a Masar wannan malami yana da wani littafi sunan shi ko kuma ta risala ya kankanuwa sunanta al-mawrid fil kalami ala amal al a cikin wannan littafi nashi abin da yake cewa لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين بل هو بدعة أحدثها البطالون أحدثها البطالون وأهل شهوة النفس وشهوة نفس اعتنى بها الأكالون abinda malamin yake cewa yake wannan tarurruka na maulidi da suke yi ban san yana da wani asali wato wani dalili a alkur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba yace babu wani ɗaya daga cikin malaman wannan al'umma da aka ruwaito mana cewa ya irin wannan aiki yace waɗannan kuma malamai waɗanda su ne ababen koyi a cikin wannan addini su ne suke riko da bin diddigin abinda magabata suka yi aiki da shi yace bari wannan magana shi wannan taro da ake yi bid'a ce albattaluna masu ɓarna su suka kirkire ta kuma wannan bid'a wannan maulidi da ake yace bin san rai ne wanda al-akaluna masu ci da addini suka himmatu da shi wannan magana tana nan ba wani ne na ta ba illa suyudi a cikin littafinsa alhawulin fatawu a yayin da yake kokarin ya kare maulidi yace to ga abin da kuma alfaka hali ya faɗa ni kuma zan kawo maganganun sa in masa raji. saboda haka shi ya nakalto mana maganganun da faka hani akan maulidi saboda haka ba wani littafi ne na wahabiya wani makiya manzon Allah bare a ce ƙarya suka yi masa ka aje a duba alhawi yana nan a cikin mujalladinsa na farko za a samu wannan risala ta husnul maktub fi amal al-bawl a ciki ya fara kawo maganganu ya kawo maganganun shi al-fakahani da nufin da zumbar zai masa raddi to amma raddin bai yiwu ba saboda abubuwan duk da ya faɗa ba za su iya tura abin da ya kawo ba kamar yadda za mu ji a cikin wannan bayani namu wannan fatawa ta lakhmi al-maliki wasu daga cikin malikiya ma sun dogara da ita wajen karhanta maulidi cewa maulidi ba kyau makaruhi ne akwai al’imamul adawi wanda aka fi sanin hashiyarsa hashiyatul adawi ana karantar da ita a makarantu ko kuma a zaururruka yana da hashiya kuma da yawan muktasar khalil littafin muktasar shi wannan malami al'adawi ya masa hashiya a cikin sifili na takwas yana magana a kan wasiya wani ya yi wasiya da dukiyar sai ce ga ta ina mutu a maulidi da dukiyar to shine wannan malami yake cewa ammal wasiyatu ala al-maulid الشريف فذكر الفاكهاني أنه عمل أن عمل المولد مكروه ya ce mutum ya yi wasiya ya ce za a yi ayi maulidi da kudin sa ce to ai faka hani ya gaya mana cewa maulidi makaruhi ne ma'ana ba kyau saura ka yi dogara da maganar faka hani wajen rushe wannan wasiki haka nan abu abdullahi muhammad iblis mai littafin fathul aliyul malik في a على na farko مالك na ɗari biyu da biyar. a ciki shi ma ya dogara da wannan fatawa ta ta al'adawi ta alfasaha ne yayin da aka yi masa tambaya shi kuma tambayarsa aka yi aka fi da shi mutum ne yana da saniya saniyar nan sai rashin lafiya alhalin tana da ciki sai ba kancan cewa idan har Allah ya ba ta lafiya zai yanka abin ta haihu abin da ta haifa zai yanka shi bayan ya girma a bikin maulidi to sai Allah ya ba wannan saniya tashi lafiya ta kuma haifi ya mace to amma bai cika can ba don haka maulidin ya zo sai da yanka ba wani maulidin ya zo da yanka ba har girma ita wannan yar har ita ma ta yi ciki to ne yake ganin to yanzu ya zagi ga wani maulidin ya zado zai yanka wannan mai cikin ne wacce dama ita ce zai yanka ko kuwa a'a zai samo wata ce a madadin to yanka to shine shi mai fatul aliyu malik yake ba shi ansa yace da shi la yalzamuhu shay'un ba abin da zai yanka ce ba abin da zai yanka لأن عمل مولد للرسول صلى الله عليه وسلم ليس مندوبا domin yin aiki na taron maulidi ba abu ne da yake mustahabbi ba yake ba abu ne wanda yake mandubi ba wanda shari'a ta nema aiki khususan in ishtamala ala makruh musamman ma in za a yi wani abinci a cikin